ban gane wannan lamari ba. Ita da madani kowai ba na dorawa yi. Yau da ita yi tukso da ke komai ka dora mana komai komai ne kullum ka dora komai mai.